tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah Madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. A bayan da muka karkare tarihin Sayyidina Uthman ɗan Affan, Allah Madaukin sarki ya ƙara mashi yarda, sai muka biyo baya da bayyana ma al'umma gaskiyan al'amari. na ingantacciyar alaƙa da ke tsakanin sahabbai isu isu musamman ma gwaggwabar alaƙan nan ta aminci da zumunci wacce take tsakanin sayyidina Uthman da Aliyu bin Abi a inda in ba manta ba a karatattukan da suka gabata mun gabatar da bayanai da ke cewa ‘yan shi'a da ke haɗa rikici tsakanin musulmi kuma su komo suna cewa wai su ne ke son haɗin kan musulmi sun haɗa rikici tsakanin ahalul baiti da kuma sahabbai rikici na ƙarya wanda kusa ko a nesa wannan rikicin bai faru ba bai ninyan faruwa ba ba shi ba alaman shi ko suran shi ma babu su ne kawai suke ƙoƙarin bayyana ma al'umma cewa waɗannan bayan Allah na ƙwarai ba sa tare da junansu ba sa ƙaunan junansu ba su da aminci a tsakaninsu hasali ma wai iso iso suna neman sa'an junansu ne wannan magana a hakikanin gaskiya ƙarya ce idan ka ɗauko sayidina abubakar idan ka ɗauko annabin rahama salawatullahi wa salamuhu alaihi za ka samu shi dai sayidina abubakar sarkin manzan Allah ne kuma ba surukuta ne ya haɗa su ba shi annabi mai gidan abubakar ne saboda abubakar musulmi ne da ya musulinta a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun kafin musulunci na abubakar yake tare da annabi ka iya cewa babu abin da ke raba su har musulunci har bayan raso manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama sayyidina abubakar bai bar musulunci ko ya bar ɗaya daga cikin al'umman annabi ya samu kanshi a halin tasko ba haka suka bi suka tareraye addinin nan suka kiyaye shi daga dukkanin abin da ya yunkuro da nufin ya gurɓata shi suka kai addinin inda bai kai ba a zamanin rayuwar annabi suka kakkafa ma wannan addini ta raku, ta yadda babu wanda zai iya fizge shi ko ya tumbike shi ko kuma ya rushe shi to haka da za ka ɗauko na umar ɗan khattab haka za ka samu shi ɗin nan sarkin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin nan ai shi yaron annabi ne saboda a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musulunta kuma su ne suka tsaya suka gatanta ma addinin musulunci a lokacin da addinin ke bukatan a yi mai gata a lokacin da duk mutumin da yake yana ɗanɗanan koɗin shi a hannun makiya Allah su su sayidina Umar su suka tsayu suka kare addinin daga farmaki na dukkanin wani makiyin addinin kuma a bayan rasuwar annabi babu wani yanki ko wani gari birni da ƙauye nahiyoyin duniyan nan kaf sai da na umar ya karaɗe su da wannan da'awa ta musulunci sai da ya tabbatar da gurin annabi da ya tabbatar da cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai an waye gare mutum ya tashi daga nan madina hassan a musulunci tsaban musulunci kawai ake yi zamanin na umar sai da ya tabbatar da wannan ya bi duk wata gwamnati da ke ci a wancan lokaci take ɗage da tutan kafirci ya karya ta haka sayyidina umar ya kwanta ya koma ga mahalicin shi addinin musulunci ne abin da kowa ya runguma yake bautan Allah da shi idan ka ɗauko sayyidina Uthman ɗan Affan sayyidina Uthman sarkin manzan Allah ne kafin nan sayyidina Uthman yaron manzan Allah ne domin a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musulunta aikin can da abubakar da umar suka yi shi dai sayyidina Uthman ya ci gaba daɗin gushi shi sayyidina Uthman ɗin nan yana da dangantaka ta jini da annabi ɗari bisa ɗari domin da mahaifin annabi mai suna abdullahi da mahaifin aliyu mai suna abu talib da kakan saidina uthman mai suna bai za uwarsu ɗaya ubansu ɗaya mun gano wannan da kyau ko abdullahi da ya haifa ɗa sai ya sanya mashi suna muhammad abu talib da ya haifa ɗa sai ya sanya mashi aliyu baiza da ta haifi ya sai ta sanya mata arwa ita wannan arwa ita ce ta haifi sayidina aliyu bin abi talib ta fi Usman ɗan Affan. Arwa ita ce mahaifiyar Usman ɗan affa To idan ka ɗauko annabi, ka ɗauko Sayyidina Ali, za ga ashe kawunnai ne na Sayyidina Usman. Duk inda Usman ya ga annabi kawu zai ce mai, haka in ya ga Ali. yanzu wannan rashin kan gado na 'yan shi'a ƙaddar addini bai haɗa su ba wannan dangantaka na zumuncin jini bai isa ba kuma annabi da ya haifi ya da shi usman ba ɗan namiji da ɗan mace suke ba shi ne sai ya haɗa su aure da shi ɗaya ta rasu annabi ya ƙara mai ya ce da ta uku ma da mun ƙara maka ya Uthman ta ma tare da haka idan su ba su karatu ba ko ma sun yi karatun dai sun sa son zuciya to bai kamata ku ku zauna ba ku yi karatu ba ku bari waɗanda suke ‘yan son zuciya ne su gurɓata ma al'umma addininsu wannan ba daidai ba ne ko kaɗan ku fita fagen da da'awa ku bayyana ma al'umma haƙiƙanin gaskiyan al'amari da gaskiyan tarihi domin abin ta takeici idan an tashi lissafi kwata-kwata ma ba a yi lissafi da cewa wai akwai ƙanwansa abdullahi mahaifin manzan Allah mai suna bai za kuma sun birkiɗe tarihin ne suka binne shi domin kar a gano bai za tana da ‘ya mai suna arwa domin idan an gano tana da ‘ya mai suna arwa to kai tsaye za fa a fahimci cewa wannan abubuwan da waɗancan lalatattun halitta suke faɗi to abin zai zama rusasshe ba daidai ba kuma za ku yi mamaki a cikin karatunmu na littafin alfarko bayan alfarak shi abdulkahir ai yana mai da martani a ciki lokacin da wani ɗan shi'a da ke bin shi'a kai saniya ya zazzagi Sayyidina abubakar da usman da umar ai ya mai da masu da martani ya ce ibn arwa da haka ya danganta Usman. usman kisa ku je ku bi waɗannan abiyat ɗin to amma abin da kai ci ahalus sunna wasu daga cikinmu suna danganta kansu ne zuwa ga sunnan kaɗai da fatan baki mutum ya tsaye karatun da ya kamata kuma ya ƙoƙari ya ƙudurci a ƙidan da ta dace ya bayyana ma al'umma gaskiya a sanda suke da buƙatan gaskiya musamman irin wannan lokaci to gaba ɗaya sai aka samu mafi yawa kuma sun shanta ke ba sai amma Allah maɗaukin sarki ya saka malaman sunna suna iyakan iyawansa amma abin da muke cewa a ƙara ƙwazo a ƙara jajircewa himman ta nunku ta wuce yadda ake ganinta a yanzu domin kunga wannan al'amarin in ba tsaye an bayyana wa mutane hakikanin yadda yake ba to waɗannan almajiran yahudawa sun shiga ƙauyuka sun bazama suna ta yada wannan kafircin da sunan addini da sunan goyon bayan ahalal baiti ni ko ganin nike ban ga alaka tsakanin ahalal baiti da addinin shi'a ba wanda kullum malamin shi'a in ya miƙe bayyana ma duniya yake yi musulunci addinin baƙin ciki ne musulunci addinin damuwa ne kullum cikin kuka cikin zagi cikin tsinuwa ba kwanciyar hankali cikin bala'i ake a ce wai akwai fitina tsakanin mai gida da yaran mai gida bayan rasuwan mai gidan wai kuma sai rikici ya ci gaba tsakanin shi yaran mai gidan da kuma ‘ya'yan mai gida. Annabi dai shi ne mai gidan, wai tun da yake raye ke ta rikici da yaran shi, su sayyidina abubakar su umar su usman da sauran bayan allah na garin da annabi yake cewa i'izallahu wa bashirhu Biljanna, ka ba shi izini ya shigo ya gana da mu kuma kai mai bishara shi dan aljanna ne wai waɗannan yaran nashi wai kuma da 'yan gidan shi irin su ali wai akwai rashin jituwa da rashin fahimta a lokacin da kafiran duniya kuma suka yadda da cewa annabiya ya tarbiyyan al'umma tarbiyyan da ta kai ga ya mamaye duniya kaf da wannan addinin nashi a yan ƙananan shekaru ya kwantar da duk wani irin rikici da rashin jituwa da rashin fahimta duk manzan Allah ya zayyana ma al'umma addini nagartacce da suke a kan shi wa amma kuma ce waɗanda ya tarbiyyansu da kanshi bayan rasuwan shi ko kuma ga abin da suka yi wanda har ya kai ga kafiran duniya suna cewa duniya yanzu ta cika da rudani hayaniya da yaƙi-yaƙi faɗe-faɗe da ƙin juna da rashin yadda da juna ya yi yawa ana da majalisoci iri-iri na majalisar ɗinki duniya ne majalisar ƙasashen turai ne majalisar ƙasashen larabawa ne majalisa ne da yake haɗa kan musulmi majalisan iyakan tsukin kaza tsukin kaza tsukin kaza duk an kakkafa su amma sun kasa fitar da duniya daga cikin rikita-rikitan da take ciki suka ce wallahi lau kana nabiyul arab hayyan da annabin larabawa na raye domin su ba su yadda da shi ba shi yasa suke cewa annabin larabawa suka ce wallahi la halla hazihil mashakil duk da ya biya warware waɗannan rigingimu da waɗannan rikita-rikita da waɗannan faɗace-faɗace da gaba da rashin yadda da juna dukkanin waɗannan abubuwa da suka zame ma duniya dala daga wurin dutse duk zai biya warware su wa huwa mutum ya shirbu shayi ya ce yana kishin gida kawai da kofin shayi a hannun shi wai lokacin da ma zai ɗiba ya warware rikicin duniya bai kai ga a iya shanya kofin ti ɗaya ba shin da yana shan ne zai ce kaza da kaza da kaza da kaza da ya gama shan kofi ɗaya ba duniya za ta zauna lafiya kuma wannan zamanin sayyidina abubakar abubakar ya gazgata wannan al'amari domin duk wani rikita-rikitan da ya taso sai da abubakar ya kwantar da ita a zamanin sayyidina umar duk wata rikita-rikitan da ake na kafirci da shirka da bidu'o'i da miyagun al'adu da zalunci da son zuciya sai da Umar ya kwantar da wannan fitina a ko'ina a duniya. Wannan ya gazgata a zamanin mulkin na Uthman ɗan Affan domin yadda ya biya kakkafa da'awowi na manzan Allah a ko'ina. Ya biya kafa gwamnatoci ya ƙarfafa wannan jagorancin al'umma a ko'ina a sasannin duniya. Wannan ne ya haifar da moriyan da kowa yake ci a yau na musulunci aikin waɗannan bayan Allah ne na gari kuma wannan na ƙara ƙarfafan cewa tarbiyyan da annabi ne yi musu wannan tarbiyyan ta kasance a yadda kuke ganin ta a yanzu kuma sai abu da baki ya ce sahabbai ba su iya ba sahabbai ba su kyauta ba sun yi rashin kirki sun yi rashin kaza a ja wannan kai da kake faɗin magana kai mai kai jama mun gano wannan da kyau ko wanda duk abubuwan da ake faɗi duk tarin ƙarya ne bayan da za a yi waɗannan bayan Allah da suka karya gwamnatoci wai a waye gari a ce waɗannan gwamnatocin mabiyansu da waɗanda suke samun moriyan gwamnatocin kuma su so su basu su zauna su raye cikin aminci ko kun san ba zai yiwu ba ko kun san haka ba zai sabu ba shine wannan shi'a ta ɗauki gabaran rikirkita al'amari baki ɗaya da ruɗa al'amarin duniya baki ɗaya da ta da tashin tashina da fitintunu a ko'ina aka waye gari al'umma sun kasa zama ƙalau sakamakon wannan fitinar kullum za a nuna maka kai kaga wani to su ne suka yi kaza waya kalli manya-manyan bayan Allah na ƙwarai wa ce wai su suna ƙin wai 'yan ɗakin manzan Allah wanda hankalin mai hankali hankalin shi ba zai yi da wannan ba jama'a idan akwai ƙiyayya tsakanin sahabbai da ahalal baiti auratayya zai shiga tsakani zai yiwu a ce auratayya ya shiga to bar ku bayan da Malam ya bayyana mana irin alaƙan dangantakan jini da ke tsakanin annabi da aliyu da sayyidina uthman sai ce walaƙad ta zauwaja ba da Usman bin Affan radiyallahu anhu min bani Hashim ibnuhu Abban bin Uthman. A bayan Sayyidina Usman da ya auri ‘yar annabi, kun gano wannan da kyau ku dangin uwa na Sayyidina Uthman ita ba Hashimar dangi ce, dangin uba na Sayyidina Usman. Shi shine al'amawi kuma ya auri ‘ya'yan annabi biyu to sai malai ya ce ba wai usman ne kaɗai ya aure a wannan babban gidan ba abban ɗan usman ma ya auri ba hashima wa kanat inda ho ummu kulthum binti abdullahi bin ja'far at-tayyar akwai ummu kulthum ya ce na abdullahi ɗan ja'afar kunga jikan ja'afar kenan kuma abban ɗan na uthman shi ya aure ta bun abi talibin shaƙeƙe aliyu bin abi talib domin shi jafar wan ali ne ya haifi ɗa ya sanya ma ɗan abdullahi ɗan ya haifi ya ya sanya mata ummu kulthum suka ɗauki ‘yar suka danka ta aure ga abban ɗan saidina usman wanda wannan auren an yi shi bayan rasuwan jafar a lokacin alina raye ina fatan mun gano wannan da kyau wannan bayani mala ya ce karanta shi a cikin littafin al-ma'arif addinawari liddinawari a shafi na 86 da littafin ash-shi'a wa ahlul bait shafi na 141 wa hafidatu ali wa bintul hussein Malam ya ce jikar sayyidina ali yadda sayyidina hussein ya tsuguna ya haifa mai suna sakina kanat mutazawwija min hafidu usman ta kasance matan aure ce na jikan sayyidina Uthman mai suna Zaid bin Amr bin Uthman. Sayyidina Ali da ya haifa ɗa sai sanya mashi husaini husaini da ya haifi ɗa sai sanya mata sakina uthman da ya haifa ɗa sai ya sanya mashi amru da amru ya haifa ɗa sai ya sanya mashi zaidu sai suka haɗa zaidu da sakina aure radiyallahu anhum ajma'in Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yadda baki ɗayansu wa hafidatu ali athaniya haka wata jikayyar sayyidina ali ta biyu wabnatul husain kuma ya ga sayyidina husaini fatima mai suna fatimatu kanat mutazawwija min hafidu uthman al-akhar ta kasance mata ce na wani jikan na sayyidina Usman mai suna Muhammad bin Abdullah bin Amr Bunu Uthman bunu Affan da sayyidina Ali ya haifa ɗa sai ya sanya mashi Husaini Husaini da ya haifi ya sai ya sanya mata Fatima sunan mahaifiyar shi Uthman da ya haifa ɗa sai ya sanya mashi Amru Amru ɗin nan da ya haifa ɗa sai ya sanya mashi suna Abdullahi Abdullahi da ya haihu sai ya sanya ma ɗan suna Muhammad sai aka haɗa fatima da muhammadu aure jama mun fahimci wannan da kyau ku. wa kanat ummu habiba binta abi sufyan sayyid bani umayya mutazawwija min sayyid bani hashim wa sayyid walad adam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine kankat a ce wai akwai wani rikici tsakanin banu umayya da banu hashim to ya hada rikicin wane ne ya hada rikicin jama'a ku miƙe ku yi karatu kuma ku sa tsoron Allah cikin karatun da kuke yi addinin nan na musulunci da ilimin musulunci jama'a amana ne ga duk wanda bai fahimci wannan amana ba ne wallahi su yayi kwantai ku dai ji wannan maganar da mala ya faɗi ya ce ummu habiba wanda ya ta ummu habiban nan ta yi hijira da mijinta suka je ƙasan habasha a ƙasan habasha allah maɗaukakin sarki ya hukunta asara ga mijinta yarda ya zama kirista a can ya mutu ita kuma ummu habiban nan binti abi Sufiyan, ya ce ga abu Sufiyan, ita wannan ya ga abu sufiyan yaya take ga mu'awiya ɗan abi sufiyan mu'awiya kuma shine mahaifi ga yazid ɗan mu'awiya ɗan abi sufyan to ita wannan ummu habiba ɗin nan ya ne na abu yi da bani umayya a cikin bani umayya kab babu fitacce irin abu sufyan to ita wannan ya ta abu sufiyan na cikin shi mutazawwija min sayyid bani hashim ta auri shugaban banu hashim kaf cikin banu hashim babu fitacce irin manzan Allah wa sayyidu walad adam kuma shugaban 'yan adam kaf rasulullahi as-sadiqul amin mai gaskiya amintacce kama huwa ma'aruf kowa ya san wannan tana habashan annabi ya aika ya ce yana santa sarki najashi shi ya zama wakilin manzan Allah wajen ɗaura masa aure kuma shi ya mata kayan gara kuma ya biya sadaki ya haɗo ta da gara irin na saraki aka kawo manzan Allah ita har Madina. Mun karanta a cikin tarihinta da tarihin Abu Sufyan a cikin littafin Rijalun wani sa'un haular Rasul cewa, Lokacin da labari ya iske Abu Sufyan cewa ga Muhammadu can ya aure maka ‘ya, domin sannan Allah bai azarta Abu Sufyan da musulunta ba. Shi da kanshi ya ce, Huwal fakhalu la an fahu, ya ce wa, aure na zartar da shi, ai wannan wani bijimi ne wanda wajen karo ba a fasa mai hanci. zan Allah kenan, ba ƙaramin barde ba ne, ba ƙaramin gwarzo ba ne, jarumin jarumai ne manzan Allah. Ya ce, mu ai ba ma shiri da ragu, mu rago ne ba mu ba aure mun gano wannan da kyau ko rago me ake ake rago ina fatan mun gano wannan da kyau yo rago ba sai dai a sai da gonan shi a sai mai fara ba ina fatan mun gano. amma shi ko mai gidanmu ko faɗan badar da uhudu tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka haɗa in ya zo da ganin shugabanmu kaga hawawan gwarzo kafin gudu suka yi tun bai kawo ba mun gano wannan da kyau ko Wanzan Allah kenan jarumin jarumai Gwarzan gwaraza ya fi kowa ba wanda ya cin mashi salawatullahi wa salamuhu alaihi kama anna hindu binti abi Sufiyan, male ce kaman hindu ya na abu Sufiyan, wa kanar mutazawwija min haris mun naufal kar kumanta hindu matan abu sufiyan daban hindu ‘yar abu sufiyan kuma daban tana auren haris ɗan naufal bun haris bun abdulmuttalib bun hashim mun gano wannan da kyau ku hashim da ya haihu sai sanya ma ɗan abdulmuttalib abdulmuttalib da ya haihu sai sanya ma ɗan haris haris da ya haihu sai sanya ma ɗan naufal naufal da yawo sai sanya ma ɗan haris to shi wannan haris ɗin yana auren ya abu fiya mai suna hindu mun gano wannan da kyau ko fawwala dallahu ibnuhu muhammad ita ta haifan mai ɗa mai suna muhammad mun fahimci wannan da kyau ko mala ce karin tabakat ibn sa'adin a mujalladi na biyar shafi na sha biyar da littafin al'isaba a mujalladi na uku shafi na hamsin da takwas zuwa hamsin da tara Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Mala ya ce, Wata zauwajen Lubaba bintu Ubaidillah buna Abbas buna Abdulmuttalibi, jama'a ba a tsaya nan ba, Lubabatu, ’yar Ubaidillah, ’yar Abbas, ɗan Abdulmuttalib, shi Abdulmuttalib da ya haifa ɗa sai sanya mashi Muhammadu, da ya haifi wani sai sanya mashi Abu Talib, da ya haifi wani sai sanya mashi Abbas, da ya haifi wata sai sanya mata Baiza, to shi Abbas da ya haifi ɗa sai sanya mashi Ubaidillahi. Ubaidillahi da ya haifi ya sai sanya mata Lubaba, jama'a kuna fahimtar wannan bayanin da yake yi? Ya kawata mutane su riƙa natsuwa suna gane wannan gwarugwarin da nake fitar masu. to shi Abbas bin Ali bin Abi Talibin summa khalafa alaiha alwalid bin Utba to ita wannan lubaba din tana auren Abbas dan Ali dan Abi Talib sanda shi ya rasu sai alwalid dan Utba ibn akhi Usman dan dan uwan Usman eh, Muawiya sai ya aure ta mun gano wannan da kyau ku ƙanin mu'awuya ya haifi ɗa to lokacin da shi a su to sai shi wannan ɗa na ƙanin mu'awuya sai ya auri matan shi ibn abi sufyan wannan bayani ka karanta shi a cikin littafin nasbu Ƙorashin, shafi na 133 da littafin a shia wa ahlul bait a shafi na ɗari da uku, wata zauwaje da ramla binti muhammad bin ja'far a tayyar sannan akwai ramlatu ‘yar muhammad ɗaga ja'far a tayyar ibn abi talibin ɗan abu talib wan na ali mun gano wannan da kyau ko to ita wannan ramlatin tana aure da Suleiman ɗan Hisham ɗan Abdulmalik al'amawi, shi ma ba ne irin Usman, a ba Ƙasim, bin Walid bin Utba bin Abi Sufyan, sannan kuma bayan rasuwan shi ta auri Alƙasim ɗan Walid ɗan Utba ɗan Abi Sufyan. Wannan bayani ka karanta shi a cikin ashi'a wa ahalal baiti a shafi na ɗari da arba'in da uku. Waka zalika ta zawwaje ibnatu Ali ibn abi talibin ramla min ibn marwan bin al-hakam haka ya na sayyidina alkai tsaye ta aure ta aurewa mala yace wa kazalika tazawwajat ibnat ali ibn abi talib ramla min ibn marwan bin al-hakam da na marwan dan hakam aka hada su aure wannan bayani karanta shi a cikin ashi'a wa ahlul bait bin abil as bin umayya faqad kana ramlat bint ali inda abi hayyaj ramla yar ali ta kasance a ƙarƙashin auren abil hayyaj sun makhallafa alaiha mu'awiyat bin marwan sai mu'awiyat ɗan marwan ya aure ta bin al-hakam bin abil as a bayan rasuwan shi ثم تزوج حفيدة علي بن أبي طالب من حفيد مروان بن الحكم سنعك هذا جي كان سيدنا علي da jikan Marwan ɗan Hakam mai suna a annafisa binti Zaid bin Hassan bin Ali bin Abi Talibin. Tazawwajaha Walid bin Abdulmalik, Walid ɗan Abdulmalik ya aure ta bin Marwan fatuwafiyar indahu hattara su a ƙarƙashin auren shi take wa ummu halu baba binta abdullah bin abbas mahaifiyanta sunanta lubaba ‘yar abdullahi ɗan abbas wa ƙadikta faitu bi bayani ba'adu min ha mali ce bari mu taƙaita da bayanin waɗannan ɓangaren wa fi ha kifaya liman aradal haq a cikin waɗannan bayanan akwai gamsassun bayanai ga mai neman gaskiya da kuma wanda zai lura da wanda zai ɗauki izina ka lura da wannan bayanin akwai gaba da rashin fahimtar juna za su bi su auren ma junansu ‘ya'yayensu da jikokinsu jama'a mun gano wannan da kyau ku isa ya kamata mutane su natsu kuma kai karatu duk wanda ya ɗauko maka yana ka ce to ga wannan yaya zai da wannan ai sai ka ɗauka kullum in suka haɗu da juna kokowa suke yi kullum abin da suke bayyana ma juniya kenan ba taba zaman lafiya ba su a addinin manzon Allah nun irin mutane ne na madaukin sarki ya kiyaye sadisan male ce na shida min aqwali ali fil khulafa'ir rashidin kan kat kenan za mu ji wani ɓangare na maganganun sayyidina ali ibn abi talibin dangane da khulafa'ur rashidun abubakar da umar da usman menene ya faɗi a kansu yana zagin su ne yana gaba da su ne cin mutuncinsu yake me yake faɗi game da su yace inna khalifata abi bakarin wa umar wa uthman wa ali radiyallahu anhu mala ya buɗe da cewa kaga khalifancin na abubakar da umar da uthman da ali allah ya ƙara masu yadda kad ajma ala ha. wan wan qadiha as-sahabatul kiram mala yace dukkanin sahabbai sun haɗa kan ingancin waɗannan khalifofi da kuma kulluwan mubaya'an da aka yi masu wan qadiha wa man ta'ana fi ahadin minhum duk wanda ya soki wani daga cikinsu faƙada khalafa ƙaunar ta'ala wannan haƙiƙa ya saba maganan Allah da yake cewa man yushaqiqir rasula mutumin da dai ya saba ma manzan Allah min ba'adi ma ta lahul huda a bayan da shirya ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yabu wani tafarki ba tafarkin da mumine suka bi ba ta hanyar da suka nada jagorori abubakar da umar da usman anan shi bai da wannan tafarkin ba sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira za mu jibinta mai abin da ya nemi jibinta ma kanshi na son zuciya da kafirci kuma ƙarshe wutan jahannama za mu ƙuga shi tar jahannama da zama makoma ga ɗan adam aya ta ɗari da sha biyar a cikin suratun nisa'i wa ƙaunin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka da maganan annabi da ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku bi sunnata sannan ku bi sunnan halifofi na shiryayyu addu alai almahadiyin ko masu shiryarwa sai ce addu alaiha bin nawajiz ku yi riƙo da wannan tafarki nasu da mataunai gam haka manzan Allah ya umarci bayan Allah al'umman shi su kasance dangane da waɗannan khalifofi nashi. mala yake cewa wa ma ahsanu ma qalahu ayyuba sakhtiyani yace kai bayanin da mala yace fahum abubakarin wa umar wa uthman wa ali su waɗannan khulafa'ur rashidun su ne abubakar da umar da uthman da ali radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki ya ƙara masu yarda wa man ittaba'ahum bi da duk wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa wa ma ahsanu ma qalahu abu ayyub as mala yace kai jawabin da abu ayyuba saktiyani yayi ya ƙayatar matuƙa abu ayyub ya kyautata fi hazal maqam dangane da wannan matsayi na sahabbai da kuma matsayin tsayawa kan tafarkinsu haithu ƙala yayin da yake cewa man ahabba ababakarin faƙada ƙama dina duk wanda ya ƙaunaci abu bakarin to wannan ya tsaye da addini wa man a habba umar faqad awdaha sabil wanda ya ƙaunaci sayyidina umar haƙiƙa wannan ya haskaka hanyar bi Mana ka tsaye da addini sai ka haskaka hanyar da zaka bi da wannan addinin wa man a habba uthman duk wanda ya ƙaunaci sayyidina uthman faqad naran, nuran lahi azza wa jalla hakika wannan ya haskaku da hasken Allah madaukakin sarki wa man ahabba aliyan duk wanda ya kaunaci sayyidina ali faqad istamsaka bil urwatil wuthqa hakika yayi riko da kokkwaren igiyan da ba za ta katse ba wa man ahsana al fi ashabi muhammadin duk wanda ya kyautata zance dangane da sahabban annabi faqad bari'a minan nifaq wannan ya kubuta daga munafinci ka karanta littafin a shari'a na al'imam al'ajuri a mujalladi na hudu lambar matsala na dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin da takwas da lambar matsala na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyu da lambar matsala na dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da uku Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Ƙala sha'ir, Mala ya ce ga wani mawaƙi yana cewa, inni raditu aliyan qudwata ilman kama raditu atiqan sahibal ghari wa qad raditu aba hafsin wa shi'atihi wa ma raditu bi qatli ash-shaykh fi ad-dari kullu as-sahabatu indi qudwata ilmin فهل علي بهذا القول من آري إن كنت تعلم أني لا أحبهم illa liwajhika eh, taqani minan nari yake cewa inni raditu aliyan ni na yadda da sayyidina ali qudwatu ilman abun koyi na ne kuma ina wannan harka ne a ilmace mun gano wannan da kyau ku abun koyi ne na ilimi kama raditu atiqan kaman yanda na yadda da atiku sahibul gari wanda yake shine ma'abocin mai kogo ina fata mun ga atik entatti daga wuta sahibul gar izhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana abubakar kenan a ce mai abubakar a ce mai atiku a ce mashi sahibul ghari a ce mashi garba mun ga a ce mashi as-siddiqu khalifatar rasulullah ku cike da thaniyat nayn idhuma fil ghar thaniyat nayn duk inda kaji an ce thaniyat nayn shine in ga an ce sahibul gari shine in ga an ce atik shine in kaji an ce me sahib kadai shine duk in kaji karshe a ce mai garba sa mutane suna ɗaukawa ana cewa garba ya guga ba garba na guga ba a shi yana yamma ne kabarin shi na yamma da kabarin manzan Allah ne shi yasa ake ce mashi garba rasulullah shi yana gaba yana yamma ne dan annabi an sa shi haka to shi kuma a tikuna ina yana nan yana bayan shi to kaga annabi in yana gabas abubakar yana ina yana yamma yawa mun fahimci wannan da kyau ko abubakar kenan yawan suna yana nuni game da mi kasratul asma ta dullo ala sharafil musamma yawan suna na nuni akan ɗaukakan wanda aka kira da sunan sai ce wa ƙadar raditu a ba hafsin wa shi'atihi na yadda da baban hafs sai dina umar ɗan khattab da ‘yan gayyen shi kaf wa ma raditu bi katilin shekhe fi dari kuma ban yadda da kisan dattiji a gida ba ina sayid na usman shekara tamanin da wani abu kartin iska suka je suka kashe shi to bajinta me kuka yi jama mun gano wannan da kyau ya ce wa mara ditu bi katil shehi, fiddari kullu sahaba indi kudu wato ilimin, ya ce duk sabon manzan Allah abun na ne na ilimi fa hal alayya bi hadha ari yanzu har akwai wani aibi gare ni don na faɗi wannan magana? In kunta ta'alama anni la hom. ya ce wallahi in ka san in kunta ta'alama anni la hom. ya ce kai ka san ni ina ƙaunansu ne kuma ƙaunan da nike masu ina yi ne illa waje heka, sai don fuskanka ya Allah ni minan nari shine sai ka ce ai in kunta ta ta'alam ya Allah in ka san an ni la'uhibbuhum ni ina son su ne ƙaunan da nike masu ina yi ba don kowa ba illa waje sai don neman yaddanka ya Allah to cin da ina ƙaunansu a e, taƙani minan nari Allah ka yanta daga wuta jawa mun gano wannan da kyau ko kowa ya haddace wannan baitin baiti ne na jinjina ma aminan manzan Allah mun gano wannan da kyau ko shi sa bari mu karanta a karanta don iya haddacewa in na karanta a karanta inni raditu aliyan wata ilman kama raditu atikan sahibal ghari وقد رضيت أبا حفص وشي وما رضيت بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة عندي قدوة علم فهل علي بهذا القول من آري إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا لوجهك wajhika من النار kowa ya haddace wannan ba ƙaramin raddi ne ga waɗancan waɗanda suke cin mutuncin masu mutunci ba wa hazihi wa qad ja'at adilla al-qati'a barahin al-sati'a mala yace dalilai da hujjoji kai tsaye sun zo fil alaqatil mutamayyiza na alaƙa shahararriya baina Ali wa khulafa'ir rashidin tsakanin sayyidina Ali da sauran khalifofi radiyallahu anhum Allah ya ƙara masu yadda wa qad tamma tawdihu dhalika fi safahatil madiya mala ce mun yi bayanan wannan a wasu katikan da suka gabata wa hazihi ba'd al adillati nadifuha mala ce ga wasu dalilan da za mu ƙara ila ma sabaka minal barahin as-sati'a na dalilai da muka kwararo a baya masu tarin yawa ala makanatul khulafa'ir rashidin inda amirul mu'minin ali ibn abi talib na irin matsayin da sahabban annabi khalifofi suke da shi a wajen sayyidina ali ibn abi talib sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu fara jin waɗannan bayanai in Allah madaukin sarki ya yarje mana fasbanaka Allahumma bihamdika shahadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum